أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد اللهم ألهمنا الثواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله يومنا يوم دقيقة وترابا هجرة من ظن الله صلى الله عليه وآله وسلم ببوديه الحيث يتموت الحيث na wannan mulki na albarkawa cikin garin Zariya, jihar kaduna a ƙasar ta najeriya allah ta'ala ya kara mana lafiya da zaman lafiya muna ci gaba da karatunmu cikin suratul fafat kuma karke mun ga yadda karatunmu na jiya mushirkai suke jikon obidi su wa wata nan kalmomi cewa ya haihu yana da 'ya'ya mata mala'iku ne wannan magana ya munana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 وإنا لأن المربون الله الله عن ذلك علوا كبيرا suna cewa inna mu mala'iku halittar Allah da Allah ya halicce mu ya haɗe ba ma sha bautan Allah muka sani ba mu hutu kuma ba mu gajiyawa. Da na hannun musabbihun, wallahi mu aikin mu tasbihi, tsarkake Allah barin sharik, tsankake Allah barin mata tsankake Allah ya yi ya abun abu da sha ba mu shi ya ce ta ce ga Allah subhanahu wataala muna tsankake shi barin shi dan haka muna bauta masa mukhlisina lahu din abinda waɗancan suke faɗi mushrikai cewa mu yayan Allah ne ƙarya ne ƙarya ne wa qalu tahazza rahman walada subhanahu bal ibadun mukramun a'a sun ce Allah yana da ‘ya'ya mata mu ne mala'iku suka ce tsarki ya tabbata ga Allah barin dukkan wani abu mai kama da wannan. Mala'iku bayan Allah ne waɗanda Allah ya kama ya ɗaukaka ya fifita ya sanya su ba sa saƙo masu tabbata a umarni kuma ba sa aikata abin da aka hana su. Kai, saboda tsaban a'a la yasbihunahu bil qawli wa hum bi amrihi Ba sa magana kafin Allah yayi su ce mu yi kaza ko kan mu yi kaza ko mu bar kaza in shiru suke duk abin da Allah ya ce shi suke yi Abdurrahman bin Ala Allah ta'ala ya ji kansa ya samo daga sa'ad daga mahaifinsa Allah ya kama masa yadda shi mahaifinsa yana cikin wanda ya mubaya a ranar fato makka yana cewa lallai annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya ce ma abokan zamansa sahabbansa kenan حقت السماء وحق لها أن تجف ليس فيها موضع قدم إلا وعليه ملك راكع أو ساجد kuma ta koka ya cancanta ta saboda cika babu inda ɗan adam zai sa kafarsa tafin kafarsa face akwai mala'ika yana sujjada ga Allah subhanahu wata'ala a wajen ko ya yi ruku'u ko ya sujjada sai ce ka karanta abinda Allah ta'ala yake cewa wa inna lanahnu safuna wa inna lanahnu almusabbihun Allahu akbar a wajen ruwaya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ce ma na samai kuma bi ilmi la alim hamali aw qadamahu ka daya kun ya tsunka ka bude kun da ran fadin kan ya ta ka daya a cikin malaika ya kafa sunna su da fa Allahu akbar wa ma minna illa lahu maqam ma'lum shine ma'ana babu wani cikin mu fa yana da matsayi sananne wanda Allah ya ce nan za ka zauna ka bauta mani kuma suna nan ba tashi ba gajiya ba gunduma ba kasala a tashin alkiyama wani ya sujada sai tashin kiyama wani ya ruku'u sai tashin alkiyama wani tasbihi sai tashin alkiyama wani hailala sai tashin alkiyama wani kabbara sai tashin kiyama wani nan gadayina kashin baka yi ba kai ne kai baya kai ta ci baya dan baya yawa bilkauni tana bauta ma Allah ne wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tabahuna tasbihuhum babu wani halitta zaka ji yake ganye yana shishu shishu iska ya kada ka san abin da yake cewa ni kuduye kuka zakara yayi shara ka san abin da yake cewa ni Allah ya ce ba wani abu face yana ma Allah tasbihi kai ne baka ganewa saboda Allah bai yadda ka gane ba da Allah ya yadda annabin Allah Sulaiman ya gane zantukan dabbobi da tsuntsaye sai ce ulimna man tsaye mu an sanar da mu zancen kudu yasa alhuda-huda suna kai ba ma alhuda-huda ba shururuwa daga nesa suka hango rundunar Sulaiman alan namlatin ya ayyata ha annam luki khulu masakinakum la yahtamannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'un Allah yake fatabat amma za'ikan min qawlihi Allah ke nan ruwa take cewa kai kai kai kai ka san akwai sarauniya a cikinsu komi na da tsari wai sai ɗan adam mu ne a cibar ka kai yake talakawa na mu shige rami mu shige rami mu shige rami ashe shugaba yana tausayin talaka ne inda ka ga shugaba bai tausayin talaka ma shugaba ya lalace Matukan ba rahama ba jin kai ba tausayi ba sanin ya kamata to ba shugaba shi yasa sai ka ga mafi sharri shugabannin kamar yadda ah, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda kuke Allah wade da su su suke Allah wade da ku ana son a ga talaka na kauna shugaban shi iya ƙauna ko a yaushe zai ke shi bil adili a lokacin da ya mashi adalci ya tsare mashi haƙoƙi shi ya tsare masa dukiyarsa ya tsare masa jinenansa ya tsare masa mutuncinsa ya tsare masa addininsa abinda addini yake ci mishi alkuliyatul kham a lokaci za ka ga yanda ba a san kuda ya taba shugaba amma yanzu ko an nuna maka soyayya jabuce ka wuce a nade maka hannu kuma kiya ne ka kana wuce a ke a ci koran ba ka ce ba muna ji ba mu ma mukan ji ba wallahi muna ji ya ce ya haka shi ta wannan sabon ba ai haka ba za a samu ne ya yi muka da matsiyaci sai an haka za a ci abin hannunsu Eh, shi ne abinda barugi Allah ya ji kansa yake cewa wa aqtalu da'id koyatal aini zalima yusiqu wa yutla fil mahatil hamduhu dukka wanda ya san abinda yake yi babu cutar da ke kashe shi fiye da ya ga tsaban tsantsabaran madaran azzalimi yana cutan al'umma yana kashe al'umma yana zaluntar al'umma amma kuma a tara mutane ana yabai shi a lokacin da al'amura suka juye haka to al'umma ta bari al'umma ta bari saboda matsaraita sun yawa maha'inta sun yawa mayaudara sun yawa ba za a ji daɗi ba Allah ka kare mu annabi sallallahu alaihi wa sallam, a hadisin huzaifa Allah ya kara masa yadda yace fudilna bi salati ju'ila sufufana ka sufufi mala'ika wa ju'ila lana al-ardu masjida wa turbatuha tahura an fifita mu da sauran manzanni da annabawa da abubuwa uku muhimmai na ɗaya an sanya safinmu kamar safin mala'iku shi yasa in ka ga wani addinin sai abin ya baka mamaki wai addinin ne kuwa to an shiga barkatai ana tafi ana kiɗa ana hawa ana juyi mata da maza ko ta Allah shi yasa waɗannan su bin da ke ba an ka samu nan suka samu a ta ya su ya su ba suka duba littafin tariƙa ya wuce tilfida ɗan ƙarshe akwai wani malami da ya wasu baitoci yana cewa Allahu la yu'badu bi talahi ولا بضرب الآلة الملاهي ولا بتسبيق لوقت الذكر تلك عبادة لأهل الكفر yace na fi sumatul amfani ji ko yace ba abota ma Allah da wargi ba abota ma Allah da kayan kida ba abota ma Allah da tafi bauta ne na ahalin kufri waɗanda ba mu muminai ba kafirai sai ce ku karanta suratul anfal hujjan munanan wa ma kana salatuhum inda albayti illa muka'a wa tasbiya ce dalilin mu kenan kuma ya suya sune suke makan su haji ba tsakanin kadiriya da tijaniya dan tijaniya ne ke madan kadiriya ragi mai ta shafa ka bani na shafa a shafa ka bani na shafa kaɗa dai a faɗi gaskiya kaɗa ba wani maganin shafawa Allah ka gane da wanda bai gane ba wasu abin da ban tausayi wallahi kaga kato da gemu da rawani ya ɗauki ganga yana buga yana ta tsalle sai ka ce jirni shi ne sarkin iriniya fa ko ba haka ba ne to ya Allah ka shiri bayi sannan waje ilanna nan abdu masjida an fara mana masallaci afwan kasa duk wata fuskan kasa doron kasa da zan masallaci yani duk inda sallah ta kama ka idan ba masallaci ka yi a nan masallacin ka ne kaga yahudu sai sun je sawa'a nasara sai sun je kanisa muku a gona sai mai sallah sai eh, ka yi aiki ka gaji ba kowa la'azuhu ta yi sai ka tashi ka kakkaɓe jiki ka ɗan ganga a ji ka wanke jikinka ka sha ruwan sanyi ka zo ka tada ka kabbara kai alwala kai sallah Allah kuma ya yaba ya amsa. ya addini yusrun wa shari'atu samhatu wa ma ja'ala menene wa ma ja'ala alaikum bidini min haraj millata ajikum ibrahim ba wani wahala addinin musulunci in ka ga wahala ko wani ne ya shigo da wani abu ya ce musulunci sai a baka wuri kafa dubu a ce ka yi cikin tabbi kaza yawa kuma kullum amma na Allah fa subhanahu wata'ala ya tasbihin da kabarbarin da hamdala duka ɗari ba ɗaya ne sai ka cike na ɗarin da kalmar shahada shi ke nan cikin sauki ka tashi gaje sai an kanka sannan ƙasar da ke fuskan doron ƙasa in ba ruwa an mai da shi abin da za mu iya tsarki kai taimama tsarkin nan babba ce janaba ce ba ruwan wanka ko tsarkin nan ka zaga ban ɗaki ne ko ka yi hutu sai kai taimama cikin sauƙi sai kai ibada ka Allah ya amsa daidai kake da wanda ya yi wankan janaba ko wanda ya yi alwala lokacin da alwala ta kare in ba musulunci bai na kake samun wannan kayan daɗi kayan sauƙi ci gaba la كانوا ليقولون in kanu duk yake waɗannan mushrikai masu ƙare ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai wallahi suna fayyace mu لأن عندنا هدى من الأولين لو أن إمنا ذكرا من الأولين كما أن سوكمنا جتاتي كما يدعك سوكما annabawan da suka gabata wanda muke jin labarin su littafi aka yi mana wa'azi aka tunasar da mu kamar yadda aka tunasar da mutanen farko me za mu kasance lakunna ibadallahi al-mukhlasin lakunna ji jahilai kafin an maka ba sai wallahi da mun kasance ibadallahi al-mukhlasin bayin Allah na gargaru masu bauta ma Allah da takawa da ikhlasi kuma Allah ya tsarkake din saboda mun tsarkake ibadarsa mun tsarkake aiki domin sa ba mu bauta ma wani in ba shi ba to sai Allah ya aiko da annabi sallallahu alaihi wasallam fiyayye daga cikin manzanni ya saukar da alkur'ani fiyayye daga cikin alkutubul munazzala kan yi imani fa kafaru bi fa sawfa ya'lamu ai ko da alkur'ani yazo fa kafaru bi maimakon su yi imani da alkur'ani su yi imani da wanda ya zo da alkur'ani su yi imani da wanda ya aiko da alkur'ani sai suka kafice musu zuciya suka karyata manzansa sallallahu alaihi wa sallam shine kamar yadda wata aya cikin suratul fatan take nunawa wa aqsamu billahi rabbi yaqulun adami ihdal umam wal mada'ahu rajahu bil du'a cewa da Allah ya kafa mai kankaki annabi mashi su ko sallallahu alaihi wa sallam ma lokacin da likitu ya dangane su yanzu da wa'azin da bayanin duka bai kare su da komai ba sai kaucewa da gudun gaskiya su suka wacce suka fada daji fa saufa ya lamu Allah ya ce kyale su da sannu za su san akiban ƙaryatawansu da akiban kaficinsu da hadidi ne iyakanta hadidi ne kyale su za su zo su same ni tun a duniya zan lallasa an gane ko ya sa Allah da ya saukar da Qur'ani ya ce wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun ga littafin alqur'ani da kuke sha a ka muku mai gargadi to gashi ya zo ga annabi yana karanta muku ko fa ji tsoron Allah a jikanku an takunu innama unzila kitabu ala ta'ifataini min qablina wa in kunna an da'atihim labatilina ku ce an saukar ma yahudawa ne an saukar ma nasara ne mu ba mu iya ma karatu da yaran su ba ba mu san abin da ake faɗi da yaran su ba dan haka mun zan da falallu akan abin da suke kai au taqulu law anna unzila alaina alkitabu lakunna ahda minhum ko kuma ku ce da mu aka saukar mana da littafi da mu muna fahimtar abin da ake faɗi da ma mun fi su shari'a Allah ce faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum wa hudan wa rahma ai nan bayani gashi ya zo muku shari'a ya zo muku rahama ya zo muku amma kun kafi ta kunji to ku sani babu azzalimi fiye da wanda ya karyata ayoyin Allah ko ya kauce barin shari'an ayoyin Allah kuma a ƙarfe sana jazal lazina yasbihuna an ayatina su'ul azabi bima kanu liyasbihuna masu waskewa a ibin ayoyin Allah su bi san zuciyarsu saboda duniya ana son mulki ko ana son kuɗi ko ana son a yi suna Allah ce abin da kai na wasiya haka za mu waske da kai hanyar aljanna mu da kai mu je farka jahannama a sauka ya alamuna ya sani za su sani Allah ta kare mu na'am ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين سبحانه وتعالى سيلا لا شمت له sallallahu alaihi wa sallam ka yi haƙuri ka yi jimbiri kada ka damu wala kan sabakar kalimatina kalmanmu ta nasara kalmanmu ta galaba kalmanmu ta samun yadda mumini yake fata kan ta gabata kauniyan wakadariya haka abin yake amma fa sai ka yi haƙuri ka yi haƙuri domin a farkon al'amari za ka ga ƙarya ta cilla sama ita ke da ƙarfi ita ke bunƙasa ita take cicika baki ita take nuna isa ita ce take cewa mu ne za mu iya komai in mun ga dama mu shaje ku ba ka ke ba tarihin duniya don haka ta yi yanzu ku kaddara ko yakin nan da ake yi na rantse da Allah a miyar ko an bai taɓa zaton abin da ya gani ba ko farki. lokacin da suka kashe shugabansu ne ya ce ya fito ya jawabi ya to iraniyawa mun gama aiki sai ku karifa kaman da yake nan sai ku karifa bai san ya dunkula hannu ya nushi gidan zuma da ina ne ba ya gashi kuma yana cewa a tsaye da yaƙi ya isa wato babban bambanci shi ne mai imani mai imani koma da karkata a imani shi to shi yana fatan ihidal husna yayi wato ɗayan abubuwa kyawawa dole ka same shi ko dai yi shahada a fagen fama ko ya nasara ya galaba shi abinda alkur'ani ya nuna mana ihjal husna yayi in ka dubi tarihin sahaba akwai sabat akan mabda sa'annan ba wanda yake fita jihadi yana fatan ya dawo shi suka yi nasara cikin lokaci kankani su kuma waɗanda suke yaƙansu a lokacin sawa a romawa ne ko farisawa ko wasu al'umman nema daban yanda sahabbai ke kwaɗayin mutuwa haka su kuma suke kwaɗayin rayuwa ce da mafita shi ya sa lokacin da aka gaya wa shugaban farisa ne ko shi jakadan da ya zo ya ga yanayin sahaba da yanayin shauƙinsu na mutuwa da yanayin yadda suke abubuwa da ya koma sai ce yalla bai ya ce na'am la qibala laka bi qaumin yuriduna al-maut kama turidu al-hayata ce wallahi ka shafa makanka ruwa ka rufa makanka asiri ba yadda za ka iya da mutanen da suke fatan su mutu a wajen yaki a lokacin da kai kuma so kake ka rayu ba ka san mutuwa saboda haka ya rage naka Allah kuma shaida ne haka suke wala a ahmasan nasi ala haya wa min allazina ashraku yawaddu ahaduhum law yu'ammara alf sanatin وما هو بمزحزحه عن الأذاد أن يؤمر من الأذاد أن يؤمر الله يكي ذاك ثالث كوا فإن أيضا كوا يهودي للنصارى كتكو كما وإن الذين أشركوا يتوهم ما غزاوا ما سبوا كان غرغاجيا kowane ɗayan a cikinsu in so samu ne to a zana yi wai shekara dubu kuma aka ambaci rayuwar nakara haya ba a ce alhayatu ba ma'ana komin ƙasƙancin rayuwar komin walakancin rayuwar komin tozaccin da yake so a rayuwar ya gummace a bai haka bai san mutuwa me zai nuna maka in kana duba social media kaga yadda sojojin amerika ke kuka kun leƙawa da Allah matansu da mazansu kuka sosai suna neman agaji ta ce kai to ta an ne da yi ba ta an ne yi ba Gugi ne ashe gugi ne to abinda ake so gare mu tare da cewa mutanen da suke yaƙi da su suna da mummunan aƙida ba mu kansu su a wannan ba mu goyon bayansu a ƙidojinsu amma yana nuna maka wani hoto ko kaso ko kaki wanda yake jarafi ne gare mu ahalin sunnati wal jama'a wala'inmu ya zanga muminai bara'anmu ya zanga kafirai kuma mu kokari mu sayi da kanmu duk daga lokacin da aka ce kana da ubangida an ne Ta gama walakanta Ta gama tozarta kuma haƙa'iƙ da Allah ya gaya mana la ta gayyar wa la ta baddalu. yanzu na kun bi afwahihim wa ba qulubuhum wa aktharuhum al-fasiqun in ya yakunu lakum a'da la yanqubuna fi mu’uminin illa wa la zimma yahudunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum saboda haka a fatan baki in ya ga ba yadda zai yi da kai za a yi kawance amma yana nan yana cewa Allah sa ka juya baya baki latani da sanda ka yadda ka ya sa ka a gaba haka suke cewa wai wai yana nan yana duban gindin kunnin ka zai haka da Allah ya haƙuri aminanmu da iyayenmu filani ina da iyaye ba filani Allah ya tsare mana ku da su

sani da Allah ba mu da mu'amala sai ɗan kaɗan ɗinmu na ɗaya aqidatul alwala wal bara kaɗan ne daga cikin mu suke tsabbaka shi na uku mafiya yawan mu ba mu tunanin makomanmu mai ƙoƙarin tsayuwa da kanmu sai dai mu jingina da wani mu in muna da babban aibi ba kamar wannan ka lura da ƙasashen musulunci wanda suke tafarkin sunna maimakon su ta muhawalar tsayuwa da kansu sai wannan bai dame su ba sai sharholiya mafi yawan ko ka ko ka haka abin yake sai sharholiya a lokacin da muke karanta irin waɗancan ayoyi da muka karanta ba da daɗewa ba na yadda duk wanda ba musulmi ba madubin da yake kallon mu yanzu kamar ƙasanmu ne wannan ƙasar tamu muna cikin tasku me yasa muka shiga cikin tasku irin waɗannan abubuwan da na ambata ba mu ƙaunar junanmu shugabanni ba su tausaya ma talakawa sai najimi talakawa ba su kaunar shugabanni sai tsinuwa ko mu yadda ko kan mu yadda aka muke tafiya don na rantse da Allah gwamna ko shugaban ƙasa ko wani mashahurin jibo a ƙasa daga ministoci a sanatoci har 'yan majalisun haif na rantse da Allah wanda zai fito shi kalai ya kama titin garinsu ya kilomita ɗaya lafiya launa jiri ne haka ne ko ba haka ba ne, saboda Allah me yasa me yasa muna yara mun ga gabanin ma da ba musulmi ba za su kama ci in nan na zariya ba na zariya kaɗai ba inda suka je ba jami'an tsaro ne da zazzara ido da bindigogi a gabansu a bayansu a damansu a hagunsu ba za ka ga shugaban ƙasa land ba zai hau buɗaɗɗiya a sama ya miƙe tsaye ya keta titin garinku jama'a hagu da dama ana mashi bai bai adabo akwai wanda suka san wannan ni na sani kai ma ka sani kai ma ka sani kai ma ka sani to ai yanzu mana me yasa me yasa saboda haka mu gaya wa kanmu gaskiya kan mu munafunci kan mu yi yaudara mu gyara talakawa masu mulki ku jara. ko an zauna lafiya me kawo bandit ma ya kawo rashin zama lafiya rashin adalci daga lokacin da asibitoci lafiya lau nan asibitin kbu na tudun wada tana tudun wada kafin a gina shika ni dai da wayauna na san za a kwantar da mara lafiya ba maganan kudin magani ba ba ma maganan kudin gado ba abinci yanzu haka ina hange da ido na ina bukoli nos yanda suke bi layi layi gadan majinyata da abincin lafiyayye wanda ba za ka ci a gida ba a baka shinkafa lafiyayye da wake ba da kuwan talaka ba da kwai da nama wannan na rayu na gani na rayu na gani zukon ba zai duba ka ba sai ma ta biya kudin da za a duba ka a ce kaza ne ko da hatta mai jinya sai an bashi abinci a asibiti ba ma patient ba in ana wannan talaka zai yi shugabansa akwai fetur ne ma'adanan da ake samu akwai su ne ba mutane ne ba yawa ba ba adalci ne eh, ba adalci ne karatu kyauta ne wannan lokaci in kana sakandare za a baka abinci na safe a baka na rana a baka na dare a baka uniform a baka textbook a littattafan rubutu biro na alƙalamin karatu har rigan shaƙatawa ma sai an baka rigan hawo sai an baka in aka yi hutu ya ba muna ka katsina da kaduna ne ba ɗauka kana kafancan sai ka je makaranta daura an san daga kafancan aka ɗauke ka kuma yau za ka a daura amma in sabon zuwa ne kai saboda tsabar adalci ko ku zai zo har aji a ce rubuta sunanka da garin da kake idan kana manumfashi ne ka ce kai ɗan kafancan ne wallahi abinda za a baka kudin motan kafancan zuwa da dawowa a wancan lokaci idan ka dawo sai ka ga ɗan boko na ta kwambo ya samu kuɗi zai je sai yadin nan a lokacin ana ce mashi talib Yayi wando da riga ta zuge ana ɗan boko ne boko ne kaga ya zama kamar me za a ce tarihi ko ɗan jami'ar kuwa la haula wala quwwata illa lahi. hatta wati baya yi zai turo kayan shi ne kawai a zo a fashe, a je a wanke a zo a goge a zo a aje mashi a window in ya zo ya ɗiba ya shiga da shi yawaye barawo kowa yana cikin wadata fata ba annabi ya ce akan soma da satan dan kwai ne ba har sai a kai ga jibilin sa ko kana da kwai ne kwanwa za ta saka akwai abokina yana ji na mun je registration bayan muka kwana muka yini muka sake kwana da safe muka taya muka gama registration za mu dawo mu shirya mu koma yace da Allah mu zauna mu ci abincin rana wai na ganin za a yi asara a bakabin jama'a kana ji na ba zan faɗe shi ba ne ko in faɗi ta yi tilɗin shi a gane amma yana ji na ka gane ko ya haɓa mu da za ku je mu dawo kala ka fita za a baka wasu kai kamar zunguru guda biyu karin tsada ba yadda ka san zunguru ni ba na gani irin wannan kwan yanzu <laughs> ka zo a ina zo sannan a baka a yawon kuma dumana sannan a baka niya lafiyayya da nama gana dangara yanka kamar dunkulan hannu guda biyu sannan an haɗa maka wannan sai a baka dread flash dread din nan yanka yanka a kima maka an sallame ka sannan sai ka je kuma kamar nan ne ɗakin cin abincin ko ina an aje wani dandamali akwai wani menene ake ce mashi tanki na silba tankin silba an cika shi da haɗaɗɗen shayi mai zafi komi ya ji ba shayi mai kama da tsarin doki ba gefe ɗaya ga irin jaro ɗin nan farin kwano ƙato cike da siga ga kofuna nan aka za ka same su ko'ina wallahi in za ka sha kofi dozin ɗaya in kuma za ka rinka sa suga rabin menene rabin kofi a mai ce maka a san ma kana yi in kai karin saje malam sai ka kai karfe biyu baka ji yunwa ba ba za a yi karatu ba jama'an annabi ko gashi ko a a kai ba nan nan nufa ba amma yanzu hajarin majaran wai shiga aljannan Alkali. amma far azali eh, a gyara amma ba ne eh ne adali an yi gudu ya baka kai ma da baka adalci ya shige ya baka an gane ko to kaga dai irin waɗannan abubuwa suke kawo ɓarna a ƙasa lada ba ladan ɗan boko kana gamawa ko diploma ka yi za a baka mota sabuwa kan a wani kwatano motar duka-duka na wani duka-duka a gani shi yasa ake ce mata lada ladan ɗan ko la'adan ɗan ka gani ko yanzu sai ka gama digiri na ɗaya ka yi na biyu kana nan kana hamma Kana yawo da takardu buya-buya sai ka ce tsohon mahaukacin ɗanboko yana jin juji bola yana tsunto jarida a baka da cin gyaran gidan jarida yana wannan zanen ba ta yi ce ba alhalin kai ke lankwashe wani lantana aka gan sha a mota yana rere shiga mota da ɗalibai aka ce ana ta wala ya kace da ra'ayi amin gode Allah Allah ka kama rufa mana asiri yi an taba ko to a ci gaba na'am wanda ka sabaka kalmatuna wala ka sabaka kalmatuna hakika kalmar mu ta nasara ta gabata li ibadina al-mursalin gabayinmu manzanninmu da muka aiko su zuwa ga al'ummansu kuri kawai ake so lokaci kawai ake jira ku daina duban tsagiya mahama tsaga Biyan yanda azalimi ya kai da zalincinsa duk yanda mutamarridi ya kai da tamarajancin shi ne ko Biyan yanda maƙetaci ya kai da ƙetarsa biyan yanda ɗan ta'adda ya kai da ɗan ta'addansa nasara na hannun mai imani gaba innahum lahumul mansurun innahum alkawali daga Allah tabbas manzanninmu annabawanmu alaihimu salatu wassalam muminai salihai masu aƙida kyakkyawa masu sabati alal mabda masu bin annabi sallallahu alaihi wasallam sau da kafa lahumul mansuruna ko a daɗe ko a jima wallahi su ne a bebenan taimaka eh nasara na nan tafi galaba na nan tafi وإن جندنا وإن جندنا لهم الغالبون وإن جندنا rundunanmu su ne algalibuna lahum algalibuna wallahi su za su yi galaba a kan makiyanmu su za su yi galaba akan yan adawa masu yakan musulunci masu butulce ma shari'a galaban nan hissiyan wa ma'anawiyan yawa galaba za ka ganta ƙuru-ƙuru hissiyan galaba ma'anawiyan a ga abubuwa gaba ɗaya a aikace sun canza galaba duniya wa ukura a duniya Allah zai ɗaukaka masu bin gaskiya ya ƙaskantar da masu bin ƙarya ya ɗaukaka masu amana ya kaskantar da masu yaudara da khiyana wannan alkawali ne na Allah subhanahu wata'ala kataballahu la'aglibanna ana wa rusuli inna Allah qawiyyun aziz Allah yake na rantsi sai na yi rinjaye ni da manzannina Ya ce ku sani Allah mai tsananin ƙamfi ne mai rinjaye akan kowa da komai kawai abinda ake nema za a gamu da jarabawa ai kenan ka sani ba kawai da ka ce ka yi imani ta a ce to ka yi rinjaye ba don haka ana neman sabaki ba canzawa ana neman sabaru haƙuri da juriya da cewa. idan aka yi wannan dama ga imani rasa musuhul jibali to nasara ko a daɗe ko a jima za ta zo mummunai kaga ayi Allah subhanahu wata'ala ya nuna akan jinki zanni da jama'an har hatta ya kullu ko mata nasarullah daga nan Allah sai ce ala inna nasarullahi qaribun dan haka dole sai an bi waɗannan matakai ba wai kawai da ta ce ka yi imani shikenan sai Allah subhanahu Ta'ala ke to shikenan zan karkashe mata kaza zan yi maka kaza zan yi mata kaza a'a sai kai hakuri kuma ka bi matakai matakan nasara an gane ko waja'alna li kulli shay'in sababa komai yana da sababi yana da dalili to dole ka bi haka in ka bi kuma to alkawalin Allah ne fa inna hizballahi humul galibuna na'am فتولى عنهم حتى حين فتولى عنهم ka bijire ka kauda kai ka kyala mushrikan nan ma'anidai mutajabbirina ugat ka yi hakuri da cutarwarsu yana da iyaka hatta hin zuwa lokacin da ajalin saukan azabansu zai zo shine hin anan yani ila waqti hululi azabi wal iqabi alaihim lokacin da Allah zai narka musu azaba ya masu uquba adilan am ajil ko a dade ko a jima an gane ko na'am wa absirhum fa sawfa yubsirun wa absirhum sawara musu fa musu ido fa musu ido kuma lokacin da azabar ta narko ka dubi yanayin da za su kasance a dubi yanayin da su kasance za su raina kansu za su gane ba su da wayo su gama wasul-wasul din? ina abinda ba ake gudu ya hoku a yau suna cika baki kamar yadda za mu gani ko muke gani suna a kawo azaban ayi kazan ayi kazan to za su kane wa afkanhum wa sawfa yusiruna kuma da sannu za su ga irin narkon azabar da zai auka kansu duniya da kiyama don haka nan za su gane abinda ake gaya masu gaskiya ne za su yi nadama haisu la yanfa'un nadamu wa la yusidul uzur nadamun su ba zai amfane su ba in suna da wani hanzari kuma hanzarin ba zai tsinana musu komai ba saboda Allah ya aiko da manzo ya saukar da littafi an isar da sako dama ka'idar sa wa ma na mu'abbidina hatta na ba'athu rasula an gama na'am Afade a zabina yasta a jiru. Afade mamaki ba waye sai. Wai mu ne suke a zabam? Mu kama su a zabam. Halu aje ta na littafi kana an ali hakina ba'a idona in sai ka zo ka kau da mu daga bautan allolinmu ne ai baka isa ba ai baka isa ba ai baka sai can ai baka isa ba ai baka isa ba ana mishi tawaye ku fati na bi mata yiduna inda ka ce akwai Allah ka ce yana azabtar da wanda bai bi shi ba to ka mana azaba ayi ta ta kare ayi ta ta kare ayi ta ta kare ko su masu baki to ko tsakaninku mutane dan Allah ya yi ka da baki wanda ya fi ka ƙarfi kuma bai da baki ka san wani iko da hikima na ubangiji mai ƙarfin tsiya za ka gan shi bai da baki amma ɗan tsololo wanda ke tafiya kamar iska zai kwaje shi ko ɗan it wanda kamar ka kife shi da ɗan kwando suka ji baki haɗau ba shi yasa mata suke kira mutane tagumi ba wata ba ta kaɗan ta wuce cibinka amma ya mazan magani ta tara idan ba ka yi zo su yi aiki yi aiki ma wani a wani da an yi da ayyuka sai sai sai da shi kuma ba a yi da ba aka cika shi bam kai ɗan tsololo maimakon tun da ka kai shi jeji ba sai ka kyale shi kar ya fashe ba ya kuma tuwon wuta ya bude wuta katon nan da ya masa yadda zai yi sai shiga tattara kafan wando ya shiga na kafan wando dan kololo ya dago kai yana wanki yana turowa kalam zai ke kafo gaban shi sai ce a tsaya tsaya tsaya me za ka zo ka yi ka tsaya inda kake kana faɗa ina faɗa to to kaga irin waɗannan abubuwan ko a gani ko to to ba a san cika baki kana da gaskiya cika baki da alfahari ba yi da kyau kaga ko an makka in yi ma annabi irin wannan alfahari allahumma in kana hadha huwa alhaqqu min indika فأمطر علينا حجارة من السماء أو إتنا بعذاب أليم Allah ta kame mu, ka shi ne kuma a nan suke gaggawan a kama su azaba. Allah ta alace a faɗi azabina ya ta'ajilun, kai co ba su san azabanmu ba ne, shi yasa suke gaggawan a kama su, suke ci gaba da ƙarya ta ayoyi, suke tsagawa suke abin da ba shi kenan ba to mu je Fa'iza na فإذا نزل بساعتهم فساء سباء المنذرين فإذا نزل بساحتهم حيث kamanin da azaba ya fada a farfadiyar gidansu tsakiyar gidan ke aka hallaka su aka jammara su aka walakanta su kuma wannan abu ne la mahalata waqi'un an gane ko sa'ala sa'ilun bi azabin waqi' lil kafirin laysa lahu dafi min allahi kuma ma'arij shine Allah ya saukar da aya ga waɗancan masu neman azaba yace mai addu'a ya roki a saukar da azaba a zazzabota to ku sani azaba za ta zazzago akan kafirai kuma azabar da ba mai iya tarewa saboda ne min Allah ne min Allah ne min Allah zal an gane shine ta'ala yake cewa aiza nazala bi sahatihim asa asbahul munzarina wannan safiya ta waɗanda ake ma gargadi ya munana ya bakanta bakin irin na gawayi mai duhu ba ko ɗan hasken kwalli na'am وتولى عنهم حتى حين وتولى عنهم يا كتيوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكودة كيبا منكم wasu ishe ka kallo ba kau da kai barinsu fatahin a zuwa wani ɗan lokaci za da zai sami azabar Allah subhanahu wa ta'ala aka lokacin lokacin ma da aka ci haiba annabi ya rinka kabba yana Allahu akbar Allahu akbar inna idza nazalna bi sahati qawmi fa rabbu zarina حديثا hadari wa abdi وابصر ka wa ido ka kadu bi abinda zai auku fasaufa yuftirun ba da daɗewa ba su ma za su gani da ƙoƙon idan su ƙurƙuru. a shi nan ba mu je سبحان ربك رب العزة أما يصفون الله أكبر سورة الصافات تازو كرتيه سبحان ربك kai ta san kake ubangiji ka ya amma dukkan sallallahu alaihi wa sallam wanda ya imani da dina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kai eh, an zo karki adama aiki ita tasbihi tana mai godiya ga ubangijinka eh gode ma Allah subhana rabbika rabbil izzati ubangijin izza ma'abocin ma'abocin alfarma ma'abocin tinqahu ma'abocin bunƙasa to ya tsarkaka amma ya tafi na barin abin da suke sufanta shi da shi na cewa yana da yaya ko an masa tarayya ko wani abu mai kama da wannan wasu وسلام على المرسلين amincin Allah ya tafi da za su samu a duniya su lafiya za su salama na gama lafiya za su samu salama na kwanciyar barko lafiya za su samu salama na za a ce masu salamin amini والحمد لله والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين a wannan bashi bukatan fassara da eh, kowa ma mafassari ne a wannan aya alhamdulillahi rabbil alamin ko kuwa alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanaka allahumma wa bihamdika Allah kowa ya iya to kaga gwagwarmaya ce aka taso doguwa aka biyo wata hanya cike da ƙaya da fitinu iri da gwagwarmaya iri-iri an walakanta an cutar an yi abin da duk a zato na ta'addanci ga masu imani waɗanda suke jin sun isa sun girman kan sun ɗagawan sun alfaharin sun yi komi sun tashi ku kamar an kaɗa omo kumfai shi amma da aka je aka dawo sai Allah ya ɗaga su ya maka su a ƙasa suka warke waɗanda ake gani mustab'afina ne ana raunanar da su su ba kowa bane su ba komai bane sai Allah ya ce yau ga shi magamar duniyan a hannunku lahira kuma taku to alhamdulillah rabbil alamin allazi yukaffiru al wa yaqdi ala al wai kasar al-mu'minina al-washidina saboda haka me ya kamata mu yi a wannan matsayi ya rabbil alamin to ya rabbil alamin <laughs> ah, duk kun san fasara <laughs> Allah mun gode maka Allah mun gode maka Allah ka yafe mana inda muka kuskure ka ba mu sakamako a inda muka yi daidai wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta a tsara shi makawa a tobe ilaika wasu alaikum